وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وأظهاره ومحبيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله الذي شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير إخوة الكرام لم يصب المؤمنون قط بمصيبة من مصيبة فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدعو المصيبة تبدو أمارات المحبة ثبت في مسند الإمام أحمد والحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي حبا لي ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله ومالي وفي رواية يود أحدهم أنه أعطى أهله وماله وأنه رآني وثبت في معجم الطبراني الكبير بسند رجاله ثقات عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم سيوشك أن ينظر إلي نظرة بما له من أهل ومال ولقد قرر أئمتنا عليهم رحمة الله هذا المبدأ وتضافرت أقوالهم وتقريراتهم أن أعظم مصيبة أصيب بها المسلمون في هذه الحياة هي مصيبة فقد النبي صلى الله عليه وسلم ومصيبة موته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى إلى جوار ربه جل وعلا قرر ذلك شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد المنبجي في كتابه تسلية المصائب تسلية أهل المصائب وقال إن أعظم المصائب على المسلمين موت النبي صلى الله عليه وسلم وقرر ذلك الإمام السفاريني أيضا في غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب وقرر ذلك الإمام البيهقي في كتابه دلائل النبوة عليهم جميعا رحمة الله أن أعظم مصيبة أصيب بها المسلمون على الإطلاق هي مصيبة فقد النبي صلى الله عليه وسلم ولقد جاء هذا المعنى فيما رواه الإمام أحمد والحديث أخرجه الترمذي في السنن والبغوي في شرح السنة وقال الترمذي حسن غريب وقد حسن الحديث الإمام المنذري في الترغيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها ومن كان له فرط يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن كان له فرط يا موفقة قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك قال أنا فرط من لا فرط له لم يصابوا بمثلي عليه صلوات الله وسلامه وثبت في سنن ابن ماجه وبوب عليه الإمام ابن ماجة في الجنائز فقال باب الصبر على المصيبة ثم عزاه بسنده إلى عائشة رضي الله عنها وفيه قالت فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا بينه وبين الناس أو كشف سترا فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم ورجى أن يخلفه الله فيهم بالذي رآهم فقال يا أيها الناس أيما أحد من أمتي لم يصاب بمصيبة يا أيها الناس قال يا أيها الناس أو من المؤمنين أصيب أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرء غير مخلد أو ما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصدي من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذه سبيل لست فيها بأوحدي فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاجبر عذاءك بالنبي محمد فاذكر مصابك بالنبي محمد إخوة الكرام لقد أصيب الصحابة بمحنة لم يصابوا بمثلها قط في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعوا ما رأوا وشهدوا ما شهدوا يقول أنس يقول أنس رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه لما كان يوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء فيها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم أظلم فيها كل شيء والله ما نفضنا أيدينا عن تراب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا والأثر رواه الدارمي والحاكم في المستدرك والبيهقي وفيه قال أنس رضي الله عنه شهدت اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة شهدت اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدين مدينة فما رأيت يوما أحسن ولا أضوى من ذلك اليوم وشهدت اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فما رأيت يوما أظلم ولا أقبح من ذلك اليوم وهذا الشعور الذي عند أنس رضي الله عنه شعر به جميع الصحابة رضوان الله عليهم ثبت في سنن ابن ماجه بسند على شرط الشيخين من رواية أنس رضي الله عنه قال قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان يزورها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك فما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم قالت إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء قال فهيجتهما على البكاء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معا وثبت في مسند البزار بسند جيد كما عند الحافظ والأثر رجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال ما نفقنا أيدينا من تراب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا نعم لقد ذهبت الألفة والصفاء وذهب ما كان يمدهم به خاتم الأنبياء والمرسلين من تعليم وتأديب لكن من لطف الله بنا ورحمته أنه لم ينقطع اتصالنا به صلى الله عليه وسلم فجعل الله صلاتنا تبلغ نبينا عليه صلوات الله وسلامه ويرد علينا سلامنا وجعل الله لنا نبينا خيرا في حياته وبعد مماته فتعرض عليه أعمالنا بعد موتنا فما رأى منها من حسن حمد الله عليه وما رأى من سوء استغفر لنا ربنا استغفر لنا ربنا لأنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين أيها الإخوة هذا الذي حصل لنا بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم وهذه سيرة سلفنا من الصحابة وإن كان قد عوضهم الله عز وجل مع هذا الأمر أمر آخر أمرا آخر يسكن به نفوسهم يسكن تسكن به نفوسهم ويخفف عنهم مصيبتهم ألا وهو تولية أبي بكر الصديق عليهم بعد موت النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاءهم هذا الخليفة الراشد وهو كحال النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء في طينه ومعدنه نعم غير أنه لا يوحى إليه فما فقدوا في خلافة أبي بكر غير شخص النبي صلى الله عليه وسلم أما معاملته ورأفته ورحمته فكل ذلك كان في دلائل النبوة لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم أظلمت الدنيا حتى لم ينظر بعضنا إلى بعض وكان أحدنا يبسط يده فلا يراها وما نفضنا أيدينا عن تراب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على النبي الكريم نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘yan kuwa baya ga wasiya da tsoron Allah da kiyaye dokokinsa hakika duniya tana fama da matsaloli iri daban-daban amma da ya kalli duniyar musulunci a yau ya ga irin hali da ake ciki na zulumi da fargaba da damuwa sakamakon <clears throat> cin zarafi da ake wa addinin musulunci wataran a taɓa koyarwa addinin wataran a taɓa littafin da aka saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam wataran a taɓa shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da zai tayar maka da hankali ya bakanta maka rai ya hana ka sakat irin a ce kana da rayuwarka ka wanda ka fi ƙauna a duniya wanda ya fi kowa sarki da daraja an faɗi wani abu da bai dace da shi amma a gefe guda kuma mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ƙara bayyana wadda ke ƙara tabbatar mana da gasar da yake da shi a wurin Allah subhanahu Wa Ta'ala. sai a turanta wani mutum ko a faɗi wata sifa wacce a waƙin annabi sallama ba haka yake ba lokacin da matar abu jahal ta zo tana neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matar abu lahab afwan tana neman manzon Allah sallama da abin duka a hannunta tana so ta halakar da shi sai Allah ya rufe mata ido ba ta shi, ba ta huce ta gabanta tana tafa tana ta rera baituka tana zagin manzon Allah sallallahu alaihi tana cewa muzammaman abaina wa dinahu qalaina muzamman kishiyar muhammad kenan muhammad shayabo kenan shakirari shabege shi ko kuma muzamman shakushe kenan shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba taɓa samun mutumin kirki ya kushe shi ko da wani zai kushe shi a cikin zuciyarsa ya san ƙarya yake sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku duba ku ga yadda Allah yake kawar min da cuta ta masu cuta tana zagin musamman ni kuma muhammad ne sai zanto tana ta juye zaginta akan wani wanda ba san ma kowaye ba shi ko annabi sallama yana nan a muhammad ta sallallahu alaihi wasallam to lokacin da al'umma take tashi tsaye wajen nuna ɓacin ranta da damuwarta da ba da kariya ga zafin annabi sallallahu alaihi wasallama da addinin da ya zo da shi mu kanmu muke wadata saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani yabo da kariya da yake nema Allah ya gama bashi kuma dama Allah ya gaya mana bashi ba duk annabawan da suka zo kafin ka duk yawanci an musu haka an musu injili wala qad tuhzi'a bi rusulin min qablika haqiqa an izgili ga annabawa manzanni da yawa da suka zo kafin ka amma me ya faru fa haqa bil ladina takhiru minhum ma kanu yastahdithun a wato abin da suka kasance su abuwa-abin da suka kasance suna yi musu to abin da suke masa izgilin da shi sai ga shi ubangiji wata ala ya tabbatar musu da bala'i da ta'ira haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa laqad zai a jerusalem min kabrika haƙiƙa an izgili da manzanni kafin kai ubangiji ce, sai na jinkirtawa waɗanda suka yi izgilin sannan kuma daga baya na danke su ku gaya yadda ukuba ta ta kasance a kan to don haka ya zama wajibi a lokacin da muke ba da kariya ga annabi sa domin sauke nauyinmu ba wai don sai mun ba da kariyar manzo Allah sallallahu zai zama manzo Allah shi kan ya riga ya gama zama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya halice shi Allah ya tsarkake tunaninka Allah ya tsarkake ɗabi'unka Allah ya tsarkake ambatansa Allah ya tsarkake hankalinsa duk wani abu da ka sani Allah ya tsarkake shi nasa gaba kina. to kuma ya kamata mu ba mu sake duba zuciyarmu game da abin da ya shafi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama mu auna mu ga shin mun masa sanin da ya kamata mu mata gaskiya idan ka zo wannan babu to za ka ga da yawa a duniyar musulmai a yau mu musulman da Allah bai jarrabe mu da yin izgili ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba to ko muna fama da matsalar takaitawa wajen tantance waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin masu buluwi da masu jafari masu buluwi garin neman su sifanta annabi sallallahu alaihi wasallama domin ya dace da yadda zuciyarsu za ta hararo shi sai su sifanta wata halittar da ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma sai su je su danki wani gefe na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na halittarsa to kuma sai su sakarci wajen ba bawa gefen sa, har sai zanto da za ka tsora abin da suke faɗa a fike ne da haƙiƙanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka ga ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke wa ba da kuma waɗanda sun yi ko kula a cikin zuciyarsu akan abin da ya shafi janibin annabi sallallahu alaihi sallama, ba su taɓa jin a cikin zuciyarsu irin girman musibar a ce yau ba ta rayu ka gama rayuwarka ba ka taɓa ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to don haka a wannan mimbari muke faɗakar da kawunan mu domin ƙara caza imanin da kuma faɗakar da tunaninmu da fahimtar mu akan cewa tun da ɗan adam musulmi yake a duniya bai taɓa shiga cikin wani garari da jarabawa da musiba ba da ta kai a ce yana rayuwa ba manzan Allah sallama a kusa da shi wannan maganar ita ce maganar da malamai maganganun suka haɗu a kai cewa duk wata masifa da ta faru a kan ɗan adam ko ta mutuwa ko ta asara ko ta damuwa da ta kai su. ba ta kai masifar a ce yau manzon Allah ya koma ga Allah ya mutu domin ya kamata a ce duk sanda ka tuna wannan abin da ka kasa sakat ma a rayuwa ka bi ka a cikin zillimi kake da damuwa wannan shi ke ƙara fito da alamar san manzon Allah sallallahu a lura da kyau soyayya wani abu ne da ba a ganin sa sai dai a ga alamominsa biyayya ɗaya ce daga cikin manya-manyan alamomin soyayya amma biyayya kaɗai ba ta yiwuwa a ce za ta wakilci ragowa alamomin domin akwai biyayyar da mutum yake saboda an takura masa akwai biyayyar da mutum yake saboda haka ya ga ana yi to wajibi ne tare da biyayya kuma a ga wani abu na alamomin da suke nuna cewa akwai kauna da soyayya shi kuma hukunci akan abu baya yiwuwa sai ka sanya abin yake al-imam al-minbari ko al-mambiji muhammad ibn muhammad a cikin littafin da tafiyatu ahlil masa'ib ya haka yato ijma'in malamai akan cewa lalle ba wata musiba da dan adam za a jarrabe shi da ita musulmi da ta kai a ce yau ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tare da shi haka zalika al-imam al-tafarini a cikin gida al-albab da al-imam al-baihaqi a cikin nubuwa wannan kuma abin da suka faɗa ya dace da abin da imamu ahmad da tirmidhi suka rawaito da imamu al a cikin sharhu sunna da isnadi da hadda imamu tirmidhi ya ce masa hasanun gari daga abdullahi dan abbas Allah ya ƙara da a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda duk ya rasa ƴaƴansa biyu suka riga shi mutuwa da ya haife su to in dai mumini ne to in ya je lahira wannan jarabawar da aka yi mata ta rasa ɗaya da biyu to zai shiga aljanna za a tashi ana raba sakamako sai a nemo wani a ce shi saboda haƙurin da ya rasa ƴaƴa biyu ya zo wannan haƙurin shi ne abin hawan sai ta kai shi aljanna na na aisha tana wani su ce ya rasulullahi ya idan kuma ɗa ɗaya ne fa sai maza ce ya wasta ta yi tambaya kuma ta dace ko ɗa ɗaya ne shi ma za a ba shi aljanna sakamakon rasa to sai ta ce to wanda kuma har ya rayu bai taɓa rasa ɗansa ba ya riga 'ya'yan mutuwa ko kuma shi din ma ba shi da 'ya'ya sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce to wanda duk bai taɓa rasa wani nasa ba ya riga shi ba shi da marigayi to shi kenan ni ni ne marigayin sa na riga shi mutuwa domin ba wani a cikin mutane cikin al'umma maza Allah da za a jarrabe shi da musibar da ta kai rasa ne in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan kadai ya isa ya nuna maka waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yusabu bi mithli ya tabbata a cikin sunan ibn majah imam ibn majah ma saboda fikihunsa Allah ya ji kansa da rahama babu ya bude a cikin kitabul jana'iz babu as-sabr 'ala al-musiba babu da yake nuna in musiba ta same ka ka jure sai kawo hadisin ummu na Aisha Allah ya kare a gare ta hadisin kwanakin nan goma sha ɗaya na manzo Allah wanda yana fama da jinya ana ganin yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya dinga jin jiki domin Allah ya nuna maka cewa rayuwar duniya a wajen Allah ba a bakin komai take ba duk inda ka kai ga jin daɗin rayuwa in ka zo rabuwa da duniya nagartakka ba za ta hana ka ji zafin mutuwa ba tun daga wanda ya fi kowa nagarta wanda bai taɓa yin laifi ba amma sai da ya kwanta ya dinga yin mukaddimat na rasuwa tun daga ciwon kai da zazzabi abin ya dinga ci gaba ya kai zai tashi ya tafi masallaci ba fa kasuwa zai je ba masallaci zai tafi wajen ɗakin Allah amma zai tashi ya kasa ya cikin ya mai nauyi ya ce a watsa mai ruwa a watsa masa ruwa sai ya tashi zai tafi ya fadi ya suma sallallahu alaihi wasallam haka ya dinga yi ba wai don ya taɓa yi wa Allah laifin ko ba sai don a nuna maka cewa ita wannan rayuwar duniyar da kake ganin ta babban takaicin da abin da ke cikin sama shine in za ka fita fita za ka yi cikin wahala Allah ka raga mana annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan kwanakin ranar da ya kasa fita ya yi ya fita ya kasa ya ce a faso ruwan rijiya bakwai a zuba a yi masa a watsa masa ruwan in ya yi kuri sai ya faɗi sallallahu alaihi wasallam karshe dai da manzo Allah ya farka ya ji mutane suna ta jiran daga lokacin sallah yana ƙurewa maza na ce ku ce da Abubakar ne ya sallah aka rasa yadda za a yi kuma kowa ya san manzan Allah ta fitowa ya sai na Abubakar yana yi yana kuka amma da maza Allah sallallahu alaihi na Aisha ta ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa a buɗe masa kofar labulan da ya raba tsakanin ɗakin na na Aisha da masallaci sai aka bude aka ɗage masa labulan sai ya hango sahabbai suna sallah ga abubakar yana jan shi kuma yana zaune ya kasa fitowa masallacin sallallahu alaihi wasallam amma sai gode wa Allah saboda yadda yake kullum zuciyarsa dan fara take da ubangiji ya gode wa Allah ya yabi ubangiji subhanahu wata'ala da ya ga cewa ashe ko baya nan al'ummar za su tsaya akan tafarkin da ya tafi da su ya ji daɗi da ya ga Allah ya bacci a kan wannan kyakkyawan yanayin ga shi ɗaya daga cikin sahabbansa yana jagorantar su sallah har ma ya yi fatan ina ma dai raja an ya khulufa Allah fihim ya ji kai waɗannan mutane nawa masu mutunci da kirki ina ma dai in zauna su ci gaba da zama tare da su irin wani akwai amfanin ka zauna tare da su billazi ra'a fihim saboda wannan kyakkyawan halin da ya gani ashe ba shi suke wa sallar ba Allah suke wa da ya haɗa zuciyarsu da ubangiji ashe zuciyar ta ta haɗu da ubangiji sallallahu alaihi wa sallam, to sai magana suna jiyo shi na na aisha ma tana ji ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ayyuma ahadun min ummati ayyuma ahadun min an-nas aw min al-mu'mina usida bi musiba duk wani mutum a cikin ku da aka saukan man da wata jarrabawa ko musiba فليتعزى فليتعزى bi in musiba ta تفادو متى to ka tuna akwai wacce ta fi ta shi ne rasa ni da kai yau a ce na mutu to ai wannan ita ce musibar da za a yi kuka an har ka iya jure mata to ba za musiba da ba ka iya jure ba sallallahu alaihi wasallam yake cewa falyata'azza bi musibatihi bi an musibati allati tusibuhu bi ghayri wanda ya mutu ai bai kai da ace ni na mutu ba fa inna ahadan min ummati lan yusaba bi musibatin ba'di ashaddu alayhi min musibati ba wata musiba da kai a ce an yau ya rasa ni sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani da ɗansa Muhammad ya mutu yayi tagumi yana fama da damuwa sai wani ya rubuta masa wasiƙa a waƙe yana yana rarrashinsa yace isbir li kulli musibatin wa tajallal wa alam bi anna al mar'a ghayru mukhallad kai hakuri duk wata jaraba da ta same ka kai ka dace ka ka dage ka sani cewa ba wani mutum da za a bar shi dawwama a duniya amma tara annal jan jammatun kai baka ga jarabawa kala kala ba sai ga musibunan iri daban-daban wa tarmani yatal ibadati marsali baka ga kuma duk inda aka je aka dawo ga dai mutuwa tana nan tana jiran ka man lam yusab min ma min man tara min musibatin wanda duk kake ganin ba a yi musu mutuwa a gidansu ba to ka ka sa ido hadi tahdiru lafta fiya bi awhad shi ma za a yi masa mutuwar ko shi ya mutu ma domin ita mutuwa rasa wani ai ba akan ka aka fara ba sai sai fa idza zakarta muhammadan wa musaba in ka tuna ɗanka muhammadu da ya mutu to fadkur musabaka bin nabi muhammad ka tuna karasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shugaban kai ga gaskiya da ta yan uwa ba a taɓa jarrabar musulmai muminai da wata musiba da ta kai musibar rasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan jarraba wata rasa annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun fi kowa jinta kamar yadda ya tabbata a cikin hadisai daban-daban daga ciki ya tabbata daga anas ɗan malik allah ya ƙara yadda a gare shi yana cewa ranar da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo madina komai sai da ya haske amma ranar da manzan allah ya tafi ya bar duniya kuwa komai sai da ya duhu a madina wallahi inji anas ya ce ba mu karkaɗe hannuwanmu mun wanki ƙasar da take hannunmu da muka kwaɓa muka binne manzan allah sallallahu alaihi wasallam da ita ba hatta an karna ƙulubana sai da kowa a cikin in ka taɓa shi ya ƙyamata zuciyarsa a kan abin da ta yi a'a yanzu manzon Allah muka rufe muna san sa muna kaunarsa, haka ba mu tafi mu bashi yanzu shi kenan mun rasa wannan garkuwar da duka abu in ya dame mu sai mu dawo mu zube a gabansa sai ce mana ga yadda zani in kuɗi ka rasa ma ka to wajen mu za wallahi ba zai baka ka tafi haka ba in babu Allah ya gaya masa yadda za a yi sai zama tasarrufin da zai maka ma Allah ma ya fi gamsar da ka fiye da baka da zai in ganima aka samu baya shiga da komai gidansa sai ya baku har abin shi ma a kusan taushe shi da bango har mayafinsa ma tsaya ta makale yana kokarin janyewa don ya gudu saboda an taho da gudu yana tsoron kar a faɗo masa sallallahu alaihi wasallama shi fa bai ba wa nana Aisha komai ba bai tafawwada ummu salama komai ba bai tafawwada haska komai ba bai ɗau wani abu ya ce da sayyidina aliyu kai ne kani na ungwar eh mana wannan ba a'a yawanci ma wa'anda ya ba wa'anda ba za a taho madina da su bane amma suka yo kansa har sai da aka je jikin kaya garin manzo Allah ya janye jikinsa mayafinsa ya makale a jikin kaya ce ruddu alayya rija'i ku dawo min da mayafina wala ba wani alheri da zan bashi a waje na, in ajiye shi in ki ba ku kowane irin alheri ne ku zan ba sallallahu alaihi wa sallam to yanzu wannan abubuwan mun rasa ba a taɓa yin halitta ta ɗan adam wanda Allah ya bashi cikakken kyau da kamala irin manzon Allah sallallahu alaihi tare da kyansa kuma ba a taba halittar da Allah ya ta da kwarjini irin sa Amr ibn al-As tun da na musulunta ban taba haɗa ido da manzon Allah na kura masa ido ba da kai kokarin ka kura masa ido sai kwarjinin sa ya kama ka ka ji tsoron kai ya waigo ya ganka tana kallon ka. sallallahu alaihi shi ko bai taba gawa ya bata rai ba jarir ibn abdullahi al-bajali yake cewa tun da na musulunta ba ma taba hada ido da manzo Allah sama ba in ya ganni sai yayi min shi har sai ka zaci ma kaman shi kai ya fi so ma fiye da kowa ba wanda ya taba zuwa wajen manzo Allah sama yace ina so ya rasulullahi nazo ina neman abu kaza manzo Allah yace tashi kafta ba zan baka ko manzo kuma ya tsatsare kar tambayoyin da sai ya yi ishirajin ka a'a me ka zo nema in abin duniya ka zo nema to in akwai yanzu manzon Allah zai baka idan baya kusa zai ce a je a baka in babu zai ce ka jira a kawo haka manzo Allah kuma yake ku fa duba ku gani fa su salama ta funul akwa suka zo wajen suka ce ya sula kwanan mu uku kullum muna shan ruwa ana shan ruwan azumi ba ma samun abinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to aje wajen wanci cikin matansa a ce da Allah ko me in akwai ta kawo ta ce wallahi babu gidan haka ai manzon Allah ya san haka yake ta ba komai aje wajen wanci ana zuwa manzon Allah ya rasa yanda zai hankalin sai ta saboda masu bukata sun zo ba abin da zai ba su to yanzu Allah yaushe ka taba ganin an zana hoto an ce ga wani ga irin wannan sifofin kuma an zage shi ai ba ma zai zanu ba irin mai wannan wannan sifofin wanda ko za a zana ko wanda za a faɗi wata magana batacciya gare shi to ba zai zama yana da irin wannan sifofin ba mu kuma abin da muka sani mai irin wannan sifofin ga halayensa shi ta yar mawaji mu koma cikin littattafai mu karanta kamanninsa da halayensa domin mu san waye shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan maganar ta zo a cikin maganar Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da a gare shi shi ma ya faɗa cewa ba mu taɓa wato ba mu gama wanke hannayenmu mun karkaɗe ƙurar da take hannunmu ta ƙasar da muka binna annabi sallama da ishi da ita ba har sai da muka ji gaba ɗaya mun kyamaci zukatanmu saboda irin halin da za mu tsinci kanmu wannan tare da cewa Allah ya yi musu goma sha tara ta arziki domin da Allah ya ɗauke manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya haɗa su akan babban abokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am sun rasa zatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma tarbiyyar da manzo Allah sallama ya bar wa duniya ba wayanda suka gunse ta suka shata suka cika fal da imani wanda suna gifta kana jin kanshin imani da tarbiyya nan sama irin sai na Abubakar sai zanto duka koyarwa ta annabi sallama ta tattara a tattara da su sai zanto Allah ya ba su sayyidina Abubakar mai adalci mai nutsuwa mai imani wanda kuma kullum yana tuna musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta farko ya hau kan minbari yayi yabo godiya ga Allah ya yabo ubangiji ya masa kirari yayi salati ga annabi sallallahu ya fashe da kuka aka kawo masa ruwa aka dan sirka da zuma ko wata kila ya dan kora ko wani abu ne kawai sai ya fashe da kuka kawai da ke cikin hadisi zai ibn al-arqam yayi kuka yayi kuka duka masallacin aka ɗauka ana ta kuka kuka kowa yake a masallacin duka masallacin kowa ya gaji da kuka aka yi shuru shi kuma ya kasa yin shuru sai da ƙyar aka tamu ya dawo hayyacinsa sai zai yi shuru sai kuka sai da aka gama kuɗi ba aka ce zo kukan mai kai ne mu ba mu ji ka ko wutar jahannama ko wani abu ba ya ce wallahi tunawa ne wata ran ni da manzan alasama mu biyu ba kowa a wurin kawai sai na ji manzo Allah subhanahu yana cewa ilaiki anni ilaiki anni tafi bana bukatar ki sai na ce ya rasulullah menene haka sai ce duniya ce naga ta taho inda nake kamar yanzu ne aka ce ga kuɗi nan ga motoci nan ga sutura nan ga gidaje nan ga kyalin duniya a ce yau kai ka san inda suke ai ko da za ka rasa sallah sai ka je inda suke dan ku samu ku yi aran a samu a gama amma shi manzo Allah ta towa duniya ta yace tafi bana bukatar ki dama tuntuni ya taɓa faɗa ya ce mali wadda duniya ina ruwana da wata duniya yana tuna musu rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa lokacin da ya mutu ya koma zuwa ga Allah sai na Abubakar kenan Allah ya ƙara yadda a gare shi to haka kuke sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin da ya tayarwa da sahabbai hankali annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da zai rasu dama ya faɗa kamar da yake cikin musnad al-Imam Ahmad yake cewa da sunan ibn maja maza Allah sallallahu alaihi da afwan da sayyidu muslim hadisin abu hurairata yake cewa mutanen da suka fi kowa suna su ne waɗanda za su kasance za su zo bayana wanda za ka ga mutum yana burin ina ma dai a ce fita daga gidanka kakka sake koma kasuwarka kakka sake buɗe kantinka kakka sake buɗe sto ɗinka gaba ɗaya ka fita ka bar iyalanka duk za ta rasa su amma za ka ga manzan Allah ta salama gani ɗaya zai ce na fiya na biya kana jin haka a zuciyarka to lokacin da kake jin haka shine idan an taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za ka iya tasarrufin da ya dace da mu amma lokacin da ake gaya maka manzan Allah sallallahu alaihi ka taɓa jin a ranka wai ka damu da ka ganshi ko kar ka ganshi ba wani ma fa zai mafarki ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma in ya tashi ko a jikinsa ya mamanta ya yi mafarkin in wani ya zo ya ce kai yi fa na yi mafarki na ga manzara ce kai da Allah fa matan wata ya akhi mafarkin manzara ba karamin al'amari bane wallahi da za a ce ka ba da miliyan kaza in iya abin da ka mallaka kenan Allah ya nuna maka annaba a mafarki da ana iya cewa ka bayar dan ka ga annaba a mafarki wallahi da in ka bayar ba kai asara kuma in ka ji cewa ba a shirye kake ka iya Asarar komai akan ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wallahi ƙarya kake ba san annabi kake da gaskiya ba Abdullahi dan Umar fa tunda manzon Allah ya rasu baya iya zuciya ta kofar dakunan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna kuma duk ran da za a ba da labarin manzon Allah kowa ya zai faɗi manzon Allah sai yi kuka akwai tabi'in da yace shekaran mu ɗaya da sayyidina Abdullahi dan Umar amma kasa ba da hadisi ban ji ya bada hadisi ko ɗaya ba saboda irin yadda san annabin yake a cikin zuciyarsa anas dan malik kamar yake cikin musnad labari yake ba wa almajiransa ta yake wallahi da wuya in kwanta ba ce kalla lailatin ta'ati da wuya in dare ya zo ya huce in kwanta ba ce sai na yi mafarkin manzon Allah sallallahu mai ruwa ya ce wa anasin ya kulu zarika wa ainahu tazrifan labari yake barwa amma yana zubar da hawaye saboda tuna irin yadda zuciyarsa take da ƙaunar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ɗin da kuma kwaɗayin sake ganinsa kuma wannan a halin da suka tsinci kansu a ciki wato haka magabata na gari suke gabaki ɗayansu abul jauza aus ibn abdullahi rab'i ɗaya daga cikin manya-manyan asalaf Allah ya ji kansa da rahama yake cewa kana rajul rajulu min al-ansar idza mata lahu qaribun ba'da an-nabiy al-muqtar yaqulu ittaqillaha wasbir fa inna laka fi rasulillahi uswatun hasana duk wanda in ya je ta'aziyya an masa mutuwa in an wa mutum mutuwa ce to ka bi tsoron Allah wannan ba karaman mutuwa ce an maka babban mutuwa wacce tafi kowace ita ce rasa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shauki da bege zuwa ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallama da tasirantuwa da rashin ganinsa wannan alama ce ta imani lokacin da kaga mutum ana ba da labarin manzon Allah sama yana kuka ya jike da hawaye wallahi ka kaunaci mutumin nan in yana da kuskure ma a tasarrufatinsa da ibadarsa to yana da jahilci ne a wannan wajen koya masa zai bi inda ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake imamu malik labari yake ta ji na ayyuba istikhtiyani ayyuba ibn abi sulaimah istikhtiyani ɗaya daga cikin rijalul kutub sitta mai imani mai daraja mai taqwa fatal fitiyan kamar da abu nu'aym ya sifanta shi a cikin ilya abu nu'aym ayyub duk shekara sai ya zo haji sai malik yake so ya samu isnadin ayyub saboda ayyub yana ruwaya daga shi yana cikin ƙananan tabi'ai yana riwaya daga sahabbai yana riwaya daga manya-manyan tabi'ai malik ya ta neman inda ayyub yake aka ce yana nan a jikin ka'aba yana bada hadisi ko da malik ya zo sai ya ga alamar kamannin ayyub kaman ba irin kamannin malamai ka san akwai wani malamin da in ka gani sai ganshi kamar dan kasuwa ne wani kuma sai ka ganshi dai watakila kamanninsa dai ba su fito irin kamannin malamai akwai wanda ku sai ka ganshi shirin kaman malami amma ba malami bane watakila to shi ayyub irin ba shi da haibar malamai a fuska malami ce wallahi ba zan dau hadisin manzon Allah a wajen wannan mutum ai nan ban ga alaman malami na so da girmama hadisi so da shi kansa ilimin ai addini ne ya kamata ka duba a wajen wa zaka dau addini a wajen wanda yake kutuntuma ashar yake nuna wa duniya shi yafi kowa karfi ko kuma a wajen wanda yake rusunawa yake kulla zukatan mutane da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addini to wata shekarar malik ya sake dawa hajji ne ce to bar dai ya sake koma ko wannan mutumin zan samu ilimi a wajen nan ma dai malik ya sake fasawa sai hajjin ayyub ta ƙarshe Allah ya yi malik ne rawaito mana ruwaya daga wajen ayyub Allah ya saka musu da alkhairi malik yana zuwa ya samu ayyub as-sikhtiyani ya ganshi ya harbe a bakin rijiyar zamzam manya-manyan gaggan malamai sun taru ana ɗaukar hadisi sai ya ji da zara ayyub ya koro isnadi yana zuwa qala rasulullah sama sai ya fashe da kuka har sai ya shide saboda sunan manzon Allah sama da ya kama bilal Ibnu rabah Allah ya kare yadda a gare shi tunda manzon Allah ya rasu kasa kiran sallah kai karshe ma sai da yazo wajen sai na abubakar yace dakarun da za a tura su fita sham a sa sunana a ciki to sai na abubakar yana da siyasa ta cewa duk wanda yake babba a cikin sahabban maza wanda yake da babban ofis ba a barin sai fita daga madina ko hajji za ba sai ka gaya sai na abokan ya duba ya ga kaje in ko kakkaje in za a sayaki ba zai tura ku ba da haka bai bar a sai na umar da usman da aliyu da talha a cikin al'ashar sinu basharina mutum ɗaya tura abu ubai ta binin jarra wa'annan manyan duk baya yadda su matsa kusa da su da shi su bar shi to bilal ma yana da babban ofis shine ladanin manzon Allah sallallahu ba karamin girma ne da shi ba sai na abubakar Allah ya kare da a gare shi sai ya hana bilal tafiya bilal ya zo gaban sai na abubakar ya ce shin ka tsiye ni ne domin ka dinga gani na dinga maka aiki don haka kana da maka ka ko ka tsiye ni dan Allah ne ka yanta ni yace na tsiye ka dan Allah na yanta kai ce to inda haka ne ka ji tsoron Allah ka bar nan tafin je ni aikin Allah saboda ba zai iya zama a madinan ba yana tuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shi ne halin sahabbai ga baki ɗansu mu'azu da ya da daga yaman ya taron manzan Allah sama ya rasu yayi ta kuka yana ina ma dai ban fita ba da ma dai ban tafi ba ƙarshe shi ma ya kasa zama a madina ya ce shi ma sai dai a tura shi aka tura shi sham a haka a can har ya rasu to haka ake so mumini ya zanto zuciyarsa tana ɗamfare da san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama domin idan ka duba za ka ga hatta halittun da ba masu numfashi ba cikin halittu kamar irin su dabino ka duba ka ga irin yadda dabino ya dinga ihu saboda kawai ba ma rasuwa manzan Allah sami ba a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama barin wurin ne zai daina kudu ba a wajen ya matsa zai fa dinga jiyo shi fa amma dabinan nan ya dinga kuka wannan hadisin dabino hadisi ne mutawatir an rawaito shi daga Jabir ibn Abdullah an rawaito shi daga Abdullah ibn Am ibn Umar an rawaito shi daga Abdullah ibn Abbas an rawaito shi daga Anas dan Malik an rawaito shi daga Sahal ibn Sa'id ibn saidi an rawaito shi daga Ubay ibn Ka'ab an rawaito shi daga burayda ibn al-Hasib an rawaito shi daga Mu'az ibn Jabal an rawaito shi daga umm Salama ta Allah ya kare yadda a gare su dan haka hadisi ne ya kai haddin mutawatir kuma dukkansu yawanci kowa da irin ruwayar da yake rawaitowa wani ya ce dabinan ya kuka irin kukan jariri wani ya ce dabinan ya kwarma ihu ka san wuya ce wuya saboda ya rasa masoyinsa annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya ce sai ya kuka irin kukan mace mai waji in ɗanta ya mutu wani ya ce sai ya kuka irin irin kukan taguwa wacce ta zo watan haihuwa wani ya ce sai ya ranga ihu a cikin masallacin wani ya ce sai da kowa ya ji a cikin masallacin kowa ya rawaito da abin da Allah ya bashi dama ya ji manzala sau salama ya zo zai yanka taguwa an zo masa da taguwa ɗari a ranar hajjin da ya sallallahu alaihi sallama bayan ya bar mina bayan ya bar wajen jifa ya tafi wajen yanka yana zuwa asar ya tabbata cewa kowace taguwa ko wuyanta take don kar manzo sau Salama gari ya fara yanka ya gaji bai zo kanta ba kowace so ta ce a ce manzan Allah suna ne da hannunsa ya yanka ga shi bai tafi ranar alƙiyama ba aljanna za ta shiga ba amma dai ita kanta tana da nata kasan na nuna ƙaunarta da ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan taguwa fa kenan to ina kuma ga dan adam abin takaici da mamaki kaga mutum ana ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallama amma yana jiran message ya shigo masa a waya inda za ka raba attention ɗinsa da hankalinsa abin da ke cikin wayar ya fi yawa fiye da abin da ke cikin wato jin labarin annabi sallallahu alaihi wasallam wani kuma da ya fara da kai na taɓa jin labarin annabi nan barin kyale kawai to wallahi ka tuhumi zuciyarka akan san annabi sallallahu alaihi wasallam in an taɓa annabi sallallahu alaihi wasallama farko abin da ake so tukuna ka tsumi da soyayyar tasa tukuna sai soyayyar ta dora ka akan saitin yi masa biyayya sallallahu alaihi wasallama abu na ƙarshe wajibi ne mu dinga burin san ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kwatanta me abin da ka fi so a duniya ka gan shi ba ka gan shi ba to wannan abin ba a bakin komai yake ba in ka kwatanta shi da san ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan da yawa daga cikin mabiya ɗariƙun sufaye an samu waɗansu da suka iya yin maganganu da wataƙila idan kai ta'ammulin maganganun a wannan babu za ga suna iya suranta abin da ya kamata a ce kai ma haka ya kamata mu kuma babban abin da aka fice da shi shine iya wa manzon Allah sama da'a da biyayya wanda duk inda ka kai ga san Allah sama in baka masa biyayya ba to san ba zai maka amfani ba sai kai masa biyayya abinda alqadi iyad ya faɗa kenan a cikin ashifa wa alamatu muhabbatihi ittiba'u sunnati wanda ga cikin mawaka yana sifanta irin san da yake wa annabi sama da san da yake so ya ganshi yake cewa na so ka daha kamar ido ga makauniya na so in je ni gare ka ko da so ɗaya na so ziyara gani ba ni da fuffuke tsatsa nake in gano masoyin zuciya na so ka san mai wajiya da ta so ko koko maridi wanda ya so lafiya ko san abinci nan ga wanda ya yunwata wata ko ruwa gun mai kishi da ya sha wuya mukutaru ka tafi ban ganin ka a duniya ko na rabauta in ganka ko gun kwanciya a cikin mafarki in na samu sai in ce Allahu akbar wayoniya so nawa ka taɓa fatan ka ga manzo Allah sama ko a mafarki akwai wanda in zai je bakin Ka'aba ya roki Allah ba ruwansa da ya ga annabi a mafarki kawai Allah Kano in ba kuɗi mutum yana cikin garariya wani irin kuɗi da za ka ga annabi sallama ka rasa ko titi har ka koma zuwa ga Allah wallahi sa a cikin mafarki ka ganshi a surarsa sallallahu alaihi wasallam ta ishe ka arzikin duniya da lahira kawai sai ka zo kai masa biyayya da yawa daga cikin salaf an samu inda suka ga annabi sallallahu alaihi a mafarki jim kaɗan bayan ganin sa kuma Allah ya karɓi rayuwarsu kuma aka rawaito labarinsu da abin da suka bayar saboda gamsuwa da ake da yadda da su kuma aka yi musu kyakkyawan zato muna fatan Allah ya ƙara mana ƙauna da soyayya ta annabi sallallahu alaihi wasallama muna fatan ya ubangiji duka wanda yake kokarin ya izgili ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah kai ka san shi ka san niyyar zuciyarsa muna fatan ya ubangiji ka taka wa manzanka sallallahu alaihi sallama da abin da zai gwada abin mamaki na ƙudurarta Allah muna roƙonka ka tsora mu akan turba ta yi masa biyayya da tafarki na binsa sallallahu alaihi wa sallama Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa qumu ila salatikum